wanda yake daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya mun zo kamar yadda aka saba gabatar da darasi na addinin musulunci tafsirin alkur'ani mai girma to a yau insha Allah wannan majalisi namu ya karɓi bakuncin ɗaya daga cikin malaman mu? malam ibrahim abdulsalam zai zo ko ce ya zo wannan majalisi domin ya fadakar da mu ya tunasar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki mai jagora Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa baki da ina ga insha Allah darasin ji shi ne ko darasin da malam zai mana bayani akan shi shine shine kyakkyawar cikawa Allah ya sa mu dace da ita da kuma mummunan cikawa Allah ya kare mu daga gare ta zai mana bayani sai insha Allah muna fata Allah ya bai jagora Allah ya amfana da mu da shi baki da awa kana da minti 45 insha Allah Allah ya da Allah malam Allah ya taimake mu insha Allah darasin da minti 50 muke أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونبكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى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 baka yin uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu taban muna masu ƙara gode ma Allah maɗaukin sarki da ya kawo mu a wannan lokaci a wannan rana ta tara ga watan ramadana mai da mala ya faɗi bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da ɗaya ko 31 ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam alaihassalam shekara ta 2023 Malam ya ce malam in ga malam zaune ai ba a ce min malam wane mutum ɗai daga cikin ɗalibai ya zo ɗan ce wani abu sakamakon dukkan munan muna fata allah maɗaukin sarki ba mu ikon amfanar da juna ba tare tsatsayawa ba malam ya ce ina da minti 40 ko 45 tabbas abin da ya ce zan yi karatu a kai shi ne yana da alaƙa da cikawa mai kyau wadda ake fata mutum ya samu musulmi da kuma labarin cikawa maras kyau da abin da ya jawo ta ko yake jawo ta don kai ma musulmi kai fatan Allah ya kare ka ka zo da sunanka na musulmi to ka samu kyakkyawar cikawa a kabar duniya a haka Allah ya datar da mu ma hiya husnul khatima to mice ce ita abin da ake ce ma idan mutum ya zo rayuwarsa za a ɗauke shi a same shi an ɗauke shi da kyakkyawar cikawa mice ce kyakkyawar cikawa malai ce hiya an yuktama lil abdi ko an yuktama lil abdi li amali salih qabla al maut mubashara shine a karbi rayuwar mutum dab da mutuwar shi yana kan wani aiki na kwarai ko yana cikin wani yanayi mai kyau lokacin da mutuwa za ta zo mutum ta same cikin kyakkyawan hali to in aka samu wannan shi ake ce ma an samu usnil katima kyakkyawa cikawa fa mutu ala ta'a sai ga mutum Allah ya taimaka masa ya rasu cikin aiki na biyayya ga Allah ka an yamutu huwa yusalli kamar mutum ya rasu yana cikin sallah ya ruku ya dago ya yi sujada shikenan lokacin da za a ɗago ba da shi ba ko kuma lokacin da za a zo an same shi a cikin sujada ana tabawa an kira an kira bai ansa ba ashe Allah ya shafi shi ana mashi kyakkyawar zato a wurin Allah aw yamut wa huwa yahujju baitillahi alharam ko mutum Allah ya dauki ran shi yana cikin aikin haji a gayan ko kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma da yaje yi yana cikin wannan aiki Allah madaukin sarki ya dauki ransa kamar da wani bawan Allah yana cikin ɗawafi? a aikin haji ya faɗo kan raƙumi Allah ya anshira shi anan kuma ana samun wasu da dama kuma to wannan ana masa kyakkyawan zato akan ya kyakkyawa cikawa aw Mut, wa huwa sa'im ko mutum ma ya rasu yana azumi da azumi a bakin shi Allah ya kawo mai rasuwa ba irin mutum yana cikin rashin lafiya ba a ce ka aje azumi tunda Allah ya dora ka aje azumi a haka nan Allah madaukin sarki ya kawo mai rasuwa tare da azumi a bakin shi ana masa zaton kyakkyawar cikawa aw yamutu fil qitali ko kuma mutum ma a wajen fagen fama tsakanin kafirai da musulmai yana cikin wa'anda Allah ya anshira shi shi a wajen fagen fama din ma'ana ya shahada duk du'a da al-muta'al wajen yaƙar makiyan Allah maɗaukaki kafirai kenan to ta haka nan sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa yayi shahada ya kyakkyawa cikawa mala yace wa ya laha min sa'ada ma ba'da har sa'ada wannan kyakkyawa cikawar madan da mutumin da ya samu wannan arzikin da ba wani arzikin da yake wannan bayan wannan arzikin ba wanda yake shi mutumin da ya samu kyakkyawa cikawa irin wannan mala yace waymullah ina rantsuwa da Allah madaukakin sarki innaha la a asarmadi wallahi wata ɗaukaka ce wadda ta tahi kenan har abada duk mutumin da Allah ya sa yake kyakkyawar cikawa to ya samu ɗaukaka ta har abada wanda babu maganar matsala tare da shi a lahira ba maganar matsala tare da shi a cikin kabari Allah ka datar da mu samun kyakkyawar cikawa malaci ya Allah ala al azma kai ku dubi girman Allah akan wannan girma da ka samu kai da matsayi in Allah ya dace da kai ka samu kyakkyawa cikawa saboda haka sai ya fara cewa unziri ki duba da idanu na natsuwa ya ke biyar Allah ku dubi cewa annal habiba izalaki al mahbubatahu ala hayatin hasna wa amala tardahu mahbubatahu ko wa amila tardahu mahbubatahu ko na a tsarin mana rayuwar dan adam mutumin da yake ƙaunar abu ƙaunarsa ya sa metar cikin tsari mai kyau kuma shi kuma ya aikata abin da abin ƙaunarsa take so ya kuke ganin abin zai bada abin zai bada bankaye, abin zai bada sha'awa abin zai bada burgewa za a haɗuwa mai kyau to idan ku haka ne a nan duniya ma za a samu isdadal hubbi bainahuma da ɗuwa da ci gaba na ƙaunace ƙaunaceceniya tsakaninsu fa ma liki. to me kike tsammani me ya zaton ki laula qiyal abdu rabbis samawati wal ardi da a ce bawa ne ya haɗu da ubangijin samai da kasai ala ta'atihi ya je ma Allah akan yana cikin yi ma Allah aiki na da'a ya je samu Allah madaukin sarki lokacin shi ya zo ƙarshe amma kan aiki na da'a ta Allah yin biyayya ga Allah madaukin sarki fala budda limisl hadha saboda haka ba makawa ta misali irin wannan an yanala shafa'a mutum zai samu ceto na Allah madaukakin sarki ko ya samu ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa ko mala'iku su cece shi amma yana cikin tashin farin da za a sa marai wannan insha Allah ya wuce dan aljanna ne Allah ka sa muna ciki malai ce wa an yajlisa fil janna mutum zai zauna a cikin aljanna fi kulli sa'a a kowane lokaci bai da matsala inda ya samu kyakkyawar cikawa madage mai fatan Allah ya sa mu kyakkyawar cikawa wala ya futuna an nu'idu alayki anna sahibul hasan lakatima tatalaqaha al malaika bisalam bala ce har yanzu dai ba zai kuce mana mu kare miki bayani Bai wa Allah da ta samu kyakkyawar cikawa mala'iku na rahama za su raka tarbenta su rika ta lokacin da za a ɗauki ranta suna yi mata sallama suna yi mata albishir suna yi mata ta faranta ranta za ta haɗu da masoyin da ta so wanda shi ta yi ma'aiki kuma zai ba ta sakamakon aiki da rahamashi tun nan matsala ta wanke Mala'ika ya zo ko sun zo suna maki albishir sannan wattar hadi warrida wata hadi ga maraba maraba lale ga nuna maki Allah ya yadda ke sun ma sun yadda da ke sannan kuma suna nuna maki ƙauna da soyayya domin Allah ya nuna maki ƙauna da soyayya tun kafin ranar barin duniya ki dama Allah ya nuna kaunaki shi yasa sai ya dora ki akan hanya ta ibada wannan ibada da kike yi ya wadi ma mala'iku wance ina santa mala'ika ka mala'ika je yana santa ta yayi shela ga mala'iku su kaunace ki mala'iku kaf kaunace ki duk halittun da ke sama ya sun soki sannan sai a je ko kaunaki ga mutanen gari anan bisa bayan ƙasa duk wani mutumin kirki sai ya so mutumin kirki a bisa bayan ƙasa ƙaunar daga Allah take ta jonu har zuwa tsakaninmu saboda haka Allah maɗaukin sarki zai sa mala'iku su yi wannan domin Allah maɗaukin sarki cewa yayi innal ladzina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin Ya yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna lalle wa'anda za a karɓi rayuwarsu suna masu kyakkyawan aiki da tsarkin zuciya da tsarkin aiki dan neman Allah ya karɓa? to mala'iku za su rika ce masu amince Allah ya tabbata a gare ku ku zo ku shiga aljanna Allah da dalilin abinda da kuka sance kuna aikatawa wanda Allah ke so mala'iku su za su ware muku albishir ku zo ku shiga aljanna Allah ta dalilin abin da kuke aikata wanda Allah madaukin sarki yake so ta dalilin haka kuka samu wannan a cikin suratul nahl aya ta 32 Allah madaukin sarki ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wa'inda suka faɗa da bakin suka ce ubangiji mu Allah ne kalma shahada ta fito bakin ki kin faɗi la ilaha illallah daga nan kuma su mastaqamu sai suka tashi tsaye suka yi istiqama suna ta aiki ga la ilaha a bakin su ga kuma aiki da la'ilaha illallahu a gabobinsu cikinsu da wajensu duk la'ilaha illallahu ita ce jagoransu to wayanda suke a haka ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ranar da za su bar duniya mala'ikun rahama za su sassauko wajensu suna masu albishir Allah ta kafu wala ta hazanu kakku ji tsoron mutuwa sannan gakku yi bakin ciki da abin da za ku bari baya duk Allah ya gyara muku komai mutuwar da za ta zo wurinku ba za ta ba ku matsala ba saboda haka sai ga Allah madaukin sarki ya sa mala'ika ya wanke mashi zuciyar shi sunan suke ganin ga yanan kwanci sai an kwantar sai an tayar shi kuma yana ganin bakin da suka zo mai masu mai albishir suna ganin yana ganin cewa shi kwandama a ɗauki ran ya ta tahiya da an ba shi labari mai kyau saboda haka mala'iku za su riƙa musu albishir suna maki albishir suna cewa karki ji tsoron mutuwa kuma ga ki ji tsoron ko baƙin cikin abin da ki bari na ki. Allah zai kiyaye miki tarbiyyar su sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ku yi albishir da farin da jin daɗi da aljanna da ya kasance an muku ta to lokacin ya zo yanzu na tsinkararta mala'iku za su ƙara ce muku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne da ɗan kunje ko a mutuwar ko a aljanna da suka lalle bawan Allah mumini idza kharaja min ad-dunya idan zai fita ya bar duniyar nan Ranshi zai fita to yanzu talaqahul malaika qailan lahu mala'iku za su rika tariyarsa suna tarbiyyar shi suna ce masa wa rabbuka yaqra'uka salam bawan Allah a faɗi ma ko baiwa Allah a faɗi miki ubangiji kenan gaida ki ke ce wa za a ɗauki ranki amma ga lallashi Allah ya ce a gaida ki duk wanda aka ce mai Allah yana gaida shi daɗin ai bai nisantu baka da hanyar da za ka kawo iyakar ko misalin wannan daɗin don mu lura da rayuwar ta yanzu ma a ce ciyaman na gaida kai kana gidanka a ce ciyaman na gaida kai ba ɗaukar ranka za a yi ba kuɗi aka baka ba A ce ya san ina garin ya sani to ina godiya ina godiya ya kuka ga farin nan da mutum zai yi to bale Allah wanda ya halicci kowa da komai wanda gaisuwar Allah maɗaukin sarki ita kadai aminci ne gunka Allah ka amincar da mu wa qala al muallim wani malami daga cikin malaman da suka buga wannan littafin ɗaya daga ciki malamin ya ce i wallahi haramun ala kulli nafsin an takhruju min ad sai da ya rantse ya ce tabbas haka ne wallahi haram ne akan kowace rai wanda za ta fita duniyar nan hatta ta alama anna masiraha Kina har sai ta san makomarta sai ta san lalle makomarta inda take duk rai shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo mana misalai da yawa cikin ayoyin alqur'ani wanda aka turo masu ɗaukar ran masu tausayawa to ana sa masa kyakkyawan makoma wanda ko sai an kulla daki yana kuwa an karya shi an yi mai wasu abubuwa to la haula wala quwwata illa billah ya hadu da wannan garka bai samu wannan na shida ba ka da ba dokar Allah baya ki samu kyakkyawan makoma ki samu kyakkyawan cikawa min ajali zalika nabda'u alamatul husnil khatima saboda haka ne ma za mu dan fara bayanin abubuwan da ke nuna mana alamun in mutum ya cika ta wannan hanyar ya yi kyakkyawa cika. Allah ka datar da mu fi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatun bayyinatun yustadallu biha ala husnil khatima a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu alamomi wanda suke bayyana hili karara wanda ake iya kafa dalili da su domin su manzan Allah ya faɗi shi ma ya kafa mu sabban su dalili akan duk wanda ya cika wannan hanyar to ya kyakkyawa cikawa fa ya ayyuha imra'i mata fa ayyuma imra'in mata bi ihdaha kanat busharatun duk mutumin da ya rasu da ɗaya daga cikin wa'annan zai zama masa bishara ta kyakkyawa cikawa nas'alullah husnul khatim muna roƙon Allah ya sa mu samu kyakkyawa cikawa al'ula kyakkyawa cikawa ta farko wadda kin santa na santa mun santa malamai suna faɗakar da mu akan mammata ko kuma nuduquhu nuduqaha nuduquhu aw nuduqaha bi shahadati inda al mutum ya kalma shahada ya furuci da kalmar shahada ko ta yi. furci da kalmar shahada a yayin da za ta mutu wanda ya samu wannan to lalle tabbas an sa masarar ya yi kyakkyawar cikawa da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi man kana akiru kalamu la ilaha illallah dakal janna wanda ya zamanto ƙarshen magana shi la ilaha illallah daga nan bai sake waɗi ba aka zara ran shi to wannan bawan Allah zai shiga aljanna saboda ka 'yan uwa ka gyara ayyuka don a samu wannan garaɓasa ta cikawa da kalmar shahada alama ta biyu almautu bi rashhil jami mutum ya rasu yana musulmin shi yana bakin gwargwadon aikin shi sai a ga tsatson goshi ma'ana da jiɗi jiɗi yana tuwa a goshin shi su malamai sun fassara wannan rashin jabin da cewa ko ba wai in mutum zai mutu goshin shi ya jiɗi ba yayi aikin da Allah ke so yana jiɗi yana wahala har ya mutu akan haka to lalle tabbas ana sa masa rai yayi kyakkyawa cika. wanda ya mutu ta wannan hanya hadisin buraida dan husai cewa yi Allah ƙara masa yadda annahu kana bi khurasana fa ada akallahu wa huwa maridun fa wajadahu bil maut wannan bawan Allah sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can kurasana sai je ya gaida wani dan uwan shi da bai da lafiya da ya je sai ya same shi yana cikin alama ta barin duniya ma'ana rasuwa dai ta zo mai wa iza huwa ya'raqu jibainihi amma jabinuhu sai gashi yana dubawa sai ga ai goshe shi yana tsatso da shidi ga alamar mutuwa ta kan kama ga wannan bawan Allah sannan kuma ga jidi yana fitowa a goshin wannan bawan Allah din nan take faqala sai ce Allahu akbar kun ga yaga abin da ya faranta mai rai ga alamar da manzon Allah ya faɗa yana sane da ita a ilmanci. da ya kabbara sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ji manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa mautul mu'min bi arkil jabin mutuwar mumini ana gane ta ta inda goshin mutum zai rika yin tsatso da jibi da an ga jibi yana fitowa a goshin mutum to tabbas ana kyautata masa zato a matsayin shi na musulmi mai ibada mumini ne Allah zai karɓi shi a haka Allah ka datar da mu alama ta uku al-mautu lailatul juma'a aw nahariha mutun ya rasu a daren juma'a kenan jiya da daddare aw nahariha ko kuma yau jiya alhamis in mutun ya rasu da daddare ko da an kyala gawar sai yau aka kai ta makabarta a matsayin shi na musulmi ana sa masa rai yayi kyakkyawa cikawa sannan in ranar juma'a ya rasu ana sa masa rai yayi kyakkyawa cikawa saboda ka ƴan uwa mata ku rinka lura da ire-iren waɗannan mutuwar in an yi ku daina bari ana ta kururuwa a cikin gida ana ta hauragiya da hauka ana kyautata zato a taya ɗan uwa murna ko a taya ƴar uwa murna an samu kyakkyawa cikawa mu rika lura da irin waɗannan mutuwa ɗin liƙaulihi sallallahu alaihi sallam. saboda faɗar manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da yace musulmin ya ya mutu yawmul juma'a aw lailatul juma'a illa wa kahu Allahu fitnatul qabr ba wani musulmi da zai rasu ranar daren juma'a ko ya rasu a ranar juma'a face sai Allah ya kare shi daga fitinar kabari nan gurin ya sha to shara hanya ce manzan Allah ya faɗa alkabaru ko innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah kabari fa shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira wa man najaminu fa ma ba'dahu aisar min wanda duk ya tsira daga kabari abinda zai biyo bayan kabari sai ya fi sauki fa man lam yunji Allah kyauta wanda duk bai tsira ba daga cikin kabari fa ma ba'dahu ashaddu minhu to abinda ko zai biyo bayan kabarin abinda ya samu sai ya fi tsanani to sai aka ce ka mutu ranar juma'a ko ranar daren juma'a an yahe maka azabar ko fitilar kabari me kuke gani kuma gaba mutum ya tabbaci shi yana hutawa sannan kuma a tashi ranar tashi alkiyama ba cikin firgici sannan zai samu sauƙi na hisabi saboda kyakkyawar cikawa da ya samu na hudu al-istishhadi fi sahatil qitali mutum ya samu shahada a wajen filin yaƙi musulmin da ya je za a kara tsakanin musulmai da kafirai yana cikin musulman da aka kashe ya je wajen ɗaukaka addinin Allah wajen ba da kariya ga addinin Allah shi nan aka kashe shi shi ma ya samu kyakkyawar cikawa bai da matsala yanzu ya samu abin da yake nema kamar da wasu sahabbai suka ci samu Allah ya yi ba su liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da yace li shahid indallahi sittu kisalin shahidi a wurin Allah yana da wasu abubuwa guda shida kalauli guda shida wanda za a gane shahidi ne a wurin Allah mun fahimta ko halayya abubuwa guda shida wanda in mutum ya same su ko a wurin Allah wannan shahidi ne bale a wurin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidi wanda aka ce a wajen yaki yughfar lahu fi awwali duf'a min damihi ko daf'atun min damihi farkon tsarton jini shi da zai hito lokacin da aka tsara mai takobi ko aka sauka mai wuka ko gasari ko tsitaka ko aka halbe shi da bindiga abinda farko da zai fara samu jini shi na farso Allah ce an gafa ma duk zunubanka shine na farko saboda haka 'yan uwa musulmi mawatan Allah ya ba mu shahada na biyu wayura maqaduhu min aljanna kafin azara ran shi sai an nuna mai gidan shi na aljanna shahidi kafin ran shi ya fita a jikin shi sai ya ga gidan shi na aljanna shi yasa mafi yawa wayansu za ku ga sun yi rasuwa idan Allah ya sa sun kyakkyawa cikawa sai a ga suna murmushi ana nuna maka gidanka na aljanna ka ka hada huska zai yi gidan da ba irin shi ba a taba yin irin shi ba kuma ba za a taba yin irin shi ba sai cinkin aljanna za a same shi Allah ka datar da mu na uku wa yujara min azabin alqabr za a tsiratar da shi daga azabar kabari wanda ya samu shahada ba shi ba azabar kabari sannan na hudu wa ya'manul faz'al akbar firgici babba na ranar tashi alkiyama wanda in aka tashi saboda tsabagen tsoron da ke cikin wannan firgicin macen da ta rasu da ciki nan take za ta yi shi yaron da aka rasa yana jariri zai tashi da hurhura haka Allah madaukakin sarki yace wa tada'u zata hamlin hamlaha haka ne ko wataran taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin shi shadid mace bai ciki ta yi abin da ta zo da shi cikin cikin ta a kabari sannan za ka ga mutane suna tangadi suna hawaduwa kamar sun sha giya Allah ce ba gana giya ciki ba abin mayen da suka sha tsabagen azaba Allah mai tsanani ce ta jaza musu haka to amma wanda ya mutu wajen shahada shi bai san ana yi ba shi wannan tangadin baya ciki wannan tsoron baya ciki Allah madaukin sarki ya kare shi abu na gaba wa halla bi huliyatil iman masu imanin da Allah ya alkawari to duk shahidin da ya rasu ta wannan hanya haka zai samu kanshi abu na gaba in namiji ne wai zawuj min al-hur ain za a aura masa mata wanda ake ce hur al-ain dukkan komai da komai Allah ka datar da mu saboda haka na ƙarshe wai shafa'u fi saba'ina insanan min aqaribihi wanda ya samu mutuwar shahada mutum saba'in za a ba cikin yan uwanki na kusa kusa ki cece su ke ma ki jawo su zuwa aljanna Allah ka azurta mu da shahada saboda ka in za a mutu wai in ana addu'a a rika addu'a ana cewa Allahumma rzuqni shahada a rika yi kuma da gaske ya Allah ka azurta ni da shahada in kana yin wannan sai Allah ya azurta ka koda ko kan gadon ki kika rasu sai an baki ladan shahidiya wannan tabbatacciya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Ahmad ya hito shi a cikin musnad nasa sifili na hudu hadisi mai namba 131 wa turja hadhihi shahada liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhad fil ma'arika wannan shahada ana sa mata rai mutumin da ke roƙon Allah ya bashi shahada a zuciyar shi da gaske yake yi ko da bai samu dama zuwa yaƙi ba yayi kwance shi kan gado Allah zai ba shi ladan irin wannan shahada da aka faɗi garaba soshin da ke ciki guda shida saboda ka kar yi wasa dan a samu kyakkyawar cikawa me yasa malam kace haka sai ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da yace man sa'ala Allah shahada duk wanda ya roki Allah ya ba shahada ko wanda yake roƙon Allah ya azurta shi da shahada bi sidiqin bi qalbihi in dai da gaske yake yi a zuciyar shi ba shahada irin ta wanda ke cewa Allah ka ba su shahada kuma ga shahada suna gani kuma su ruga su batta a a zuciyarka kai fatan Allah azurta ka da shahada to insha Allah zaka samu wa'annan garaba sa din manazil ballagahu Allah manazil shuhada Allah zai kashe matsayin shahidai wa in mata ala firashihi maza Allah ce ko da ku kan gadan shi ko shimfida shi ya rasu in dai mutum yana roƙon Allah ya ba shi shahada wannan hadisin muslim ya fitar da shi a cikin sahihin nasi sai malai ce summal maut bidda'un sannan ana samun kyakkyawa cikawa ga mutumin da wata alloba ta zo a gari ko a ƙasa ta dalilin ta wannan alloba shi ya bar duniya mun san dai annobobi kala kala Allah yana jarabtar mutane da amai da gudawa ta dalilin haka ai ta mace mace wannan musulmin da yi imani da Allah ya mutu a haka ana sa masa ran yayi shahada sannan ana samun annoba wadda za ta zo ta hanyar wannan kashe-kashe da ake yi kana zaune ba ka san hawa ba ka san sauka ba a zo a same ka har cikin ɗaki a halbe ka a tahi a barka wannan annoba ce muna fata waɗanda suka mutu ta wannan hanya musulmanmu Allah ya sa sun yi shahada ta haka ne ƴan uwa mata in dai har kina gurin Allah azurta ki da shahada ka kirki tauhidi wallahi kina ahlus sunna kina mata ahlus sunna kina zuwa makaranta ahlus sunna ki kama hanyar bokaye ta baki layu ai ta baki dagage ai ta baki abubuwan banza ki tarhewa ki ta samu matsala aljanu su tare maki ki ta wari cikin al'umma har mala'iku rama ba su son kusanta ki sai masu rubuta aikin ki na laifi su kadai dan dole la haula wala quwwata illa billah duk ina aka baro tauhidin ina aka baro sunnar ina aka baro abubuwan da sunna ke koyar da mu shi baya ne wallahi ba dan karbi ba kar kai sake wallahi aure kike nema da ta addu'a Allah ya baki kasuwanci kike wata ya ci gaba ita addu'a Allah ya baki ya halatta ki samu su bayan Allah kice ku taya mu da addu'a muna da bukata wannan cewa da za su Allah ya sa a dace baki san wanda Allah zai aishi wannan kalmar da ya fadi ba a cikin su mace ko namiji iyayenki ɗayanki mijinki ƴan uwanki duk ki rika faɗi masu bukatar ki cewa ku sa cikin addu'a ina da wata bukata Allah ya biya mana ita wallahi sai ki ga Allah ya taimaka da addu'ar su kin tsallake abin da kike fatan tsallakewa amma shi wance ke ba shi kuɗi ya kuma sace miki imani ki taso salloli na kwanaki da yawa baki da su to in aka yi rashin sa aka mutu cikin wannan kwanaki a kenan Allah kyauta saboda haka idan annoba ta zo mutane suka samu kansu cikin mutuwa musulman duk da suka mutu ciki ana sa ran su yi shahada wannan hadisi imam bukhari fito shi a cikin babu dibbi wa fihi ahadithun kasira kai hadha a cikin babin akwai hadisai da yawa daban da wannan ma kadai amma wannan ya isa zama shaida abu na gaba na bakwai mautu bida'il batan annoba ko cuta ta ciwon ciki in ta samu mutum ana ta magani ana ta magani ciki ya ki bari har dai karshe ya cika da wannan mutum ya yi mutuwar shahada amma faɗin musulmi ne an fahimta ko saboda duk cikin waɗannan abubuwan sai a kyautata neman magani ɗan uwa ba haram bane ki nemi magani halal ne amma wannan musulunci ya yi da shi ba laifi bane ki je ki ga likita ba laifi bane ki je ki ga in akwai wani bisa jarabawa akwai wani taimako da zai iya baki na ice wanda ya halatta ki sha ice to a baki amma duk abin da za a sake ebo kasar kasuwa kasar masallaci kasar maraba hanya ki nemo sabo ƙwarya yake yi wanka ciki ki zuba dan duwala ki zuba wane ne wallahi akwai banuwa da lalacewa kuma ƙarshe ba dole bane a samu nasara ba dole bane dan ko maganin da ya halatta ke yi in kaddara ta Allah ta bada ba za ki samu lahiya ba warkewa ki zo ba yana buƙatar ki shi wanda ya halicce ki bari ya dora maki wani abu wanda za ki samu lada ki je ba ki da kayan lehi shi yasa aka dora miki ko dai ba, ko kuma ciwon cikin to ya zaki saboda a daure da wannan da a samu shahada ya zo a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man mata fil batni wa huwa shahidun duk wanda ya rasu ya mutu saboda ciwon ciki rashin lafiyar shi ciwon ciki ne sunansa shahidi rashin lafiya ne yake yi amma ciwon ciki shi ya damun shi ƙarshe sai ya rasu ta hanyar ciwon cikin wannan shahidi ne muslim hiddo hadisin na takwas da na tara shine al-mautu bil garqi wal hadani mutum ne ya zo zai tsallaka ruwa ƙorama ce ko kuma kwalbati ne tun in ma Allah ya kawo rasuwar ta litsewa har cikin tukunya ana faɗa a mutu randa ana faɗa a cikin ta a rasu kayan Allah ne rahama ce bin shi ya ne baka hakan ta faru ga kuma rijiya algarak nutsewa a cikin ruwa in mutum ya rasu ta dalilin haka ana sa masa ya yi shahada haka nan mutum yana cikin ɗaki bango ya wado mai ko ɗakin ya ruhe gaba ɗaya ya rasu shi ma ya yi shahada wannan kun duk kyakkyawar mutuwa kenan ko shi ake ce ma husnul katima wanda ya samu haka to Allah ya ce da shi ya datar da shi wannan saboda faɗan manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi da yace ash-shahadatu khamsa anan sai hadisi ya zo da wannan siga shahada ta wanda suka yi shahada to guda biyar ce sai ya fara cewa al wanda yake cikin rayuwar shi sai Allah ya kawo mai annoba sai ya rasu ta dalilin annoba yayi shahada wal mabtun da wanda ke ciwon ciki har Allah ya ashi rayuwar shi da wannan ciwon ciki yayi shahada wal ghariq da wanda ya nitse a ruwa ya mutu ta dalilin haka yayi shahada wa sahibul hadam da wanda bango ya zo ya rizga ya fada masa ko dakin gaba ɗaya ko gidan ya fada dan ku duba in Allah ya so mutum da shahada kana cikin gida mota za ta saki hanyarta ta zo ta bigi gini ya same ka a ka an shayi ba so ɗaya ba an yi a masallatai an yi a cikin gidaje to Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya ba da wannan shahada ɗin sai kuma shahidun fi sabilillah da wannan wanda ya je wajen ɗaukaka kalmar Allah wajen yakar kafirai aka kashe shi ya mutu wajen ci gaban addinin musulunci bukhari ya hiddo hadisin a cikin kitabul jihad al Walhadi hadi ashara wa saniya ashara na goma da na sha ɗaya da na sha biyu shahidi mautul mar'atu fi nifasiha kila ku mata ku ce ba ku ce ni ba mu an waɗi babban yakin mu ba ko abinda kuke cewa kenan mata da kaji an ce haihuwa wance wajen haihuwa ta rasu sai a ce Allahu akbar yaƙi ya ci ta <laughs> abin da suke cewa kenan da mace ta rasu wajen haihuwa sai a ce yaƙi ya ci ta ma'ana yaƙin haihuwa duk macen da ta rasu ta dalilin haihuwa ita ma ta yi shahada wannan tabbace yake hadisi ingantacce bi sababi waladiha ta dalilin ɗan da ke cikin cikin wajen naƙuda ta rasu wal mautu bil garaki wa zatil jambi da mutumin da wanda ya rutse cikin ruwa dai kamar yadda hadisin baya bayani da kuma mutumin da ke da wani rashin lafiya na sashen jiki kenan mutumin da Allah ya jarabce shi da hawan jini sashen jikin shi ya mutu kar a kai shi wajen yan bori a taimaki kiɗin kaca kaura kasacam kasacam kasacam wai inna ce ta rike hannu da ƙawa, ita ta karkatar da baki har yanzu akwai mutanen da ba su yarda da hawan jini ba da hakan ta faru kawai sai a sashen mutum sai a kai shi wajen bokai in aka je aka yi iskancin da aka yi aka kawo mutum gida in akwai mai tsanani sunna a gidan yanzu da ya zo za a yi maza maza duk aka kwashe duk abubuwan da aka san in ya gani zai yi magana sai a ɓoye dan Allah ku kyautata jinyar ƴan uwanku da Allah ya jarabta da rashin lafiya kowane iri ne dan Allah mai muku alƙawarin ta kowane irin magani za ku yi za su tashi ba sai dai in kun yi maganin za ku samu lada in kun bi ta hanya mai kyau Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu sauraka ya aridu fil batn akwai wani kumburi da ke bijiro wa ciki shi ma idan mutum ya rasa ta dalilin haka shine alwaram shi ma lafiya lau alwarmul haru wasu malamai suke ganin kamar kwalsa ce ciki ya kumbura kuma ya ta zahi to kun ga daidai yana cikin mi matsayin ciwon ciki din malai sai ce wallahu a'lam Allah maɗaukin sarki shi ne mafi sani hadisi ya zo daga Jabir dan Atik daga manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace as-sab'a shuhada sab'a nan kuma hadisin sai yace shahidai guda bakwai ne ko kuma jerin shahidai guda bakwai banda wansu domin hadisan masu bayani akan shahidai suna zuwa da salo kala-kala wani a ambaci wani wannan ba ambata ba anan saboda aka ƴan uwa mata alqatlu fi sabilillah na ɗaya kenan wanda aka kashe a wajen yaƙi saboda Allah sunansa shahidun wal mabatun da wanda ya mutu cikin ciwon ciki shahidi ne wal harqu da wanda ya nitse a ruwa eh, harqu wanda ya kone ai kun ga can ba a ambaci wanda ya kone ba ko wanda duk gobara ta ci a matsayin shi na musulmi ko a mota aka samu azdan mota ta kama da wuta ya kone to shahidi ne ashe ko an samu shahidi da yawa ku kyale gobara da ke faruwa a cikin gidaje ku ɗauka abin da ke faruwa a cikin dazuzzukanmu wanda aka yi ta samun 'yan ta'adda suna samun mutum in ya gansu ya ruga ya shiga cikin bukka in sun lura sun gaya ya shiga cikin bukka ko takara ko bukka ta ɗaki sai su rai kohai hissa wuta kawai hissari in mutum ya leko ga sai yana kallo sai ya koma in ya koma kuma ga wuta wani Allah ya bashi ikon hitowa wani kuma ya zamanto ya rasu ta dalilan haka shahidan suna da yawa mala ya sanya man danja yanzu sai mu kobo hal ta'arifi na su al-khatima kin san ko abinda ake ce mummuna cikawa baiwa Allah kin san abinda ake ce mummuna cikawa ko kin san dalilan da ke kawo bugu na cikawa yake yar uwata kin ko san shi in baki san shi ba sai mala yace ki sani lalle mummuna cikawa sai addu'a ce Allah ka tsare mu Allah kiyaye mu daga mummuna cikawa dalilin ta ko kuma tana dalilai amma tana da hanyoyi da kokofi da waɗannan su ne mafi manya mafi girma ba mu fatan Allah jarabce mu da su daga mu haku Allah ya kare mu mafi girma daga ciki mutum ya kafu akan duniya duk mutumin da ya kifu akan son duniya ya kyala Allah ya kyala dokokin Allah zai yi wuya ya kyakkyawa cikawa sai ya yi mummuna cikawa don duk wani aiki da ake nema na addini sai an samu wani shi yana tasgaro da rauni mutum zai iya haɗa sallah biyar ya ce sai da dare zai yi saboda wai kwamiti mai yaya mai yawa ana samun ko mata sai ka ga mace wai ita da kanta za ta riƙa waɗi sallar mata mata hawa abin da ba wani aiki ba yanzu za a buga a gama sallar kuta mata amma akwai wutan mata ga wadda ta ce haka amma ki ƙoƙari ki sallake yadda Allah ya ce yadda manzan Allah ya karantar kin samu lada ba ki cikin masu mutuwa akan mummuna cikawa da kau da kai daga lahira duk mutumin da ya nuna duniya ta fi mai ya zaɓi lahira kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗe su taɓaɓɓun ya ce su sun ɗauki duniya a kan lahira ba san kuma lahira ita ce mafi alkhairi ba ita ce kuma mafi wanzuwa to taɓaɓɓu kenan saboda haka yana kawo mummuna cikawa sannan da tunkara mutum ya tunkari bid'a gadan-gadan to shi ma yana jaza mummuna cikawa Da matsalar bid'a mai yin ta gani yake shi ibada yake ba ranar da zai bari wanda sabon Allah da bid'awa ce sa Hassan Basari Ya ce shi da ya samu kanshi yana bida'a wanda ya samu kanshi yana saba ma Allah dan ya san lahi yake yi zai tuba amma ita ko bida'a wa nuna take yi abinda kake yi ai ci gaba kake samu har auren Allah ta hakan sai a lalace sannan ga tsaurin kai da kangara ga in an faɗi mai saɓan Allah gaskiya akan abin da ya saban Allah mai girma da ɗaukaka sai ya bari wannan abin shi ma yana jawo mummuna cikawa so da yawa akan samu ɗan adam ya bi hanyoyi na zunubai da nau'o'i na kurakurai ta ɓangaren kau da kai da samun da kansa cikin wani rabo na taurin kai da kau da kai daga umarni na Allah maɗaukin sarki ta harshen masu wa'azi to haka in aka samu haka to saɓan Allah ya mallaki hankalin mutum kakki bari saɓan Allah ya mallaki hankalinki sai hankalinki ya kasa dawowa zuwa ga maganar Allah amma duk abin da za a zama to an saba ma Allah yake ga fitar ana neman zuwa islamiya babu ana neman zuwa sauraron tuka da ake yi na mata irin wanda ake musu nau'azin mako mako babu amma rada da aka ce ana biki gidan wance ai ba DJ bane gwanja aka gayyato la ilaha illallah Allah kyauta nan zaka je ka ga <laughs> mu dai tuba a koma ga Allah saboda haka kar a bari shi ya yayi zabarin hankali ya bishi hasken da Allah ya maki ya rufe shi a matsayin ki na musulma ya aiko maki da wani shamakin da zai shiga tsakanin ki da hasken musulunci kake suke shaidan yana nan kullum aikin shi kenan saboda haka in mace ta samu kanta cikin haka wallahi ba za ta taba amfanuwa da wa'azin da ake mata ba amfanin wa'azi a gurin ta zai yi wuya sannan ba za ta taɓa samun amfanin tunatarwa ba wanda wani dan uwanta zai mata na kusa kusan akwai wa'azi na masu karatu akwai tunatarwa na masu hankalin cikin gida in sun ga an yi abin da ba daidai ba da nasiha ko ba a ja aya ba aka ja hadisi ta hanyar nasiha mutum zai gane abin da yi ba daidai ba ne, bari ya gyara to in ko ya yi zabarin hankalin mutum ya sanya shi kariya ya sanya mai kariya tsakanin shi da hasken musulunci sai dai mutum ya Allah ya kyauta ba ma mata wasu kasan Allah kyauta tantiriyar mace ba ku da kuke bin sunna ba Allah saka muku da alheri ba mu fatan ku shiga cikin su wanda za ta mai da kallabi gaba ta saurare su da gatsa huska ka gama duk abin da za ka yi kuma tsaye da kuke tsulawa waje jama'a kawai ita shine shaidan zai ci ta ce Allah ka shirye mu baki daya saboda haka wanda duk ke son ya haɗu da Allah ya kyakkyawa cikawa in aka yi mashi nasiha tabbatar mai nasiha nan ba magana shi bai ke fali magana Allah ce ta annabin Allah shi ma yana fata Allah ya sa ta amfane shi abinda mutum zai lura da shi kenan saboda haka so da yawa mutuwa za ta zo mutum mai irin wannan yanayi za ta zo mashi ne sai kaga ana jin ta ana kiranta daga wuri mai nisan gaske in mace ce amma hankalin ta yaƙi ya dawo ta samu kanta daga bayyanar abin da ake nihi da ita bai yiwu sannan ta sani da kanta abin da ake nihin ko da za a maimaita mata so ɗari abinda ake nihin ba zai amfane ta ba saboda duniya saboda shaidan saboda kaucewa daga hanyoyi na Allah saboda hwadawa cikin bid'a to irin wannan mummuna cikawa takan zo ga irin wannan shi yasa sai malai ce ki sani mummuna cikawa Allah ya tsare mu daga ita ba ta kasancewa ga mutumin da ya yi tsayi tsayuwa cikin shi da wajen shi Allah ne ya fi sa gaba mutum bai samu mummuna cikawa duk mutumin da ya rike Allah da gaske yayi da'a da Allah yayi da'a wa Allah maɗauke sarki to ba zai samu kan cikin mummuna cika ba ma'ana abinda malam ke nihi ya gyara cikin shi da wajen shi duk abin da ya ji na kyakkyawan aiki yayi kwadayi Allah ba shi ikon aiwatarwa in ba ya cikin masu aikatawa duk abin da ya ji na mummunan abin da bai da kyau yayi tsoron Allah yayi fatan Allah ya ba shi ikon kaucewa kada ya fada ciki to in dai mutum ya samu haka to zai samu kyakkyawa cika ba zai mummuna cikawa ba ki sani abinda kika sani da wannan za a ƙara tana miki duk da Allah maɗaukin sarki godiya gare shi tabbata ki sani lalle ita banna a asalin ta dama tana ci gaba ne akan ayyuka mummuna manya da ake aikatawa to da an samu haka to banna sai ta ƙara yawa ta ɓata wa ɗan adam jini ta ɓata mai bargo ta ɓata mai tunani ta ɓata mai hankali ta ɓata mai addini ta ɓata zamantakewa su tsakanin abokatan zamantakewa kun ga an samu matsaloli kan matsaloli kenan saboda haka sai ya zamanto an samu kai an ci gaba daga aikata manya-manyan zunubai to musan in aka samu akan haka mala ya ce lalle hakan zai rinjaye ne har ya zamanto an samu mummunan cikawa ta samu mutum ba tare da ya tuba ba dukkan mutum musulmi ba ya fatan a ce ranar da zai mutu mummunan cikawa ce a bakin shi ko kuma a tare da shi sai dai fatan Allah madaukin sarki ya mai rahama saboda haka mutuwa sai ta zo ta kama mutum ko ta kama ta ba tare da ta yi gyara ba duk wani abin da yake gyararre ko ya kamata a ce an gyara an naɗe shi an mai da shi gefe don lokaci ya ƙure ba ta shi ake ba ba mu kohatan haka a kawo mu saboda haka sai shaidan ya zo ya samu rabauta da mutum a lokacin da ya samu kan cikin wannan musiba ana cewa mutum ya ce la ilaha illallah inda lillahi ya ce yake ce nan ma aka taya <laughs> saboda yadda aka sai da kayan ba haka nan yadda mai kayan ya bada a saida ko ta bada a saida ita ba haka nan za ta saida ba ba kuma ba ta yi abu da ba cewa ki saida kaza ki saida su akan kaza in kin dora wani abu wannan naki ne in akwai wannan yarjeje da ba kuma ga sai an tsallake dokoki na Allah ban ga yadda za a yi ba ai kyakkyawa cikawa ko kuma ke ce ga mahaifiyarki ki nuna mata za zaki tafi gidan su kawo wance ko gwaggwance ashe za ku je fati ne ko za ki je ke da ƙawawanki za ku je inda za ku je amma nan ga abin da kike ce mai innaki wanda duk ya zamanto a rayuwar shi makarici da kyakkyawar cikawa za ta mai wuya duk karya in aka sa ta gaba da cin amana da yaudara da ha'inci ba a yin kyakkyawar cikawa sai dai mummuna cikawa saboda ka wani shi abin da ya sa gaba abin da bai da kyau ta bangaren fada na zalunta wani ta gulma ko kuma an shi a hada wani wada ran da zai zo zai cika ko ran da su za ta cika wannan kalmomin da ta sa gaba kullum kullum su za su zo mata yanzu masu kokarin ganin ta cika da kalmar shahara suna cewa la ilaha illallah ko ki ce la ilaha illallah sai ka ta ce hmm, wance ai wance mutum ne banza ce ai baki san halinta ba kuma daga nan sai a ta tashi gaba Allah ta ta hmm, wance a wace mutum ne banza ce abin kisan halinta ba ka je ma Allah da wannan zance ya ke nan. ko wata yarinya kullum kunnanta earpiece ba abin take saurare sai music akwai wani yayinta mai mata nasiha kullum har uwar da yake ta goya mata baya ta shirka ina ruwanka yan zamani ce su ka iya haɗa yan zamani hidimar zamani shi waya ansa ya sa a kunnen shi ya ji abubuwan da ake yi ya yi nasiha a kai an matsa mai ya bari sai ya bari sai ko Allah ya jarabci sai san gani annoba abu gaban wan gaban uwai gaban uban gaban yan uwa ba ta lahiya an kai ta asibiti ana yi mata magani an ga alamun ta yi nisa lokacin da aka ware kalmomin la ilaha illallah lokacin ta ware music lokacin ta ware music kuma a haka ta rasu an samu husnul khatima an samu kyakkyawar cikawa Kashe shaida ki wallahi ba dan yana azumi wayan zikin aje dub dub dub cikin daki ba a saurare kuma ba a kallo kuma ba a kunnawa gaban yara ai azumi ne watan rahama ne to ko ya wuce dan Allah wannan makaranta ce ka shiga ta azumin makaranta ce ta ci gaba da aiki a same ki kira'o'i a wayarki wa'azoji a wayarki tarihohi na manzon Allah da sauran annabawa a wayarki abinda zai amfane ki si zaki duniyarki da ki. amma duk abin da ya shafi kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da maganganu na batsa ki hattara ba ki san an yi maki alƙawarin sai kin gama sauraron su ba ki gyara sannan za ki mutu ba ki sani ba Allah ya dace da mu shi yasa sai Malam ya ce lalle ne mutuwa ta kan zo mutum ba tare da tuba ba ba tare da gyarawa ba shedan sai ya rubuta da mutum cikin wannan musiba saboda haka sai shedan ya bigar da ita ta zamanto cikin kidibi ta zamanto cikin rudu ta zamanto cikin hali maras kyau haka mutuwar za ta zo malaci Allah ya tsare mu ko kuma ta kasance cikin wa'anda mutumin da ko ke kina tsayuwa a tsayin daka kina ibada to yanzu kuma ibada ki da kike yi kai ya zamanto hakan ya rude ki akan halin rayuwa har ya zamanto ta fitar da ke daga bin sunnoni na masu ibada ina ba da misali kila za a ganewa kin yi karatun Qur'anin ki tsakiyar dare har inda kika samu awoyi kina yi to yanzu dan an ganki da sai kira gangadi ke wance lahiya ce wallahi dai bace ke damu kike ce ai je wallahi na kwana karatu ne wallahi <laughs> a'a da karatun ki da sallaki da istighfarin ki da halalaki mai wanda kike wadi ma za ta wakira da su ne to da an yi ibada an kauce daga sunnonin ibadar to kuma yanzu kuma ya zama bane da tashin hankali mai yin wannan ya aikata riya bai yin kyakkyawan cikawa komai ibada shi shi yasa manzo Allah ce ka shedin ku da shirka karama sahabbai suka tambayi manzo Allah menene shirka karama ce riya yin abu ba dan Allah ba sai dan wani ya ji ko dan wani ya gani mutum ya kiyaye duk abin da kai dan Allah ka bar makanka da Allahnka saboda haka kar a yi sake hakan riyar ta ɗauki mutum ta ɗora shi kan wata hanya sai kasance da wannan ya zama masa mummuna hanya ta cikawa mummuni idan yana riya ga kuma aibi na ƙarshen mai yin riya kusan aibin ranar alƙiyama idan kowa ya je da ɗimbin aiki ana mai sakamako shi mai riya bai ganin sakamakon da za a kawo mai ya ta jira ya ta jira a sallami kowa shi gashi ba a bashi ba sai ya zo ya tambayi mala'ika ina na shi aikin ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya ce Allah ya ce a ce maka ku tafi zuwa ga mutane da kuke nuna musu ayyukan ku a duniya ku dan jira ko za ku samu wani sakamako wurin su ranar kowa ki ta kanshi zai dauki wani abu na she baka daga ka ba labari kawai ka ce ka kwana sallah ko ka kwana karatu kuma yanzu an zo ni ina fata in ga aiki na ne mi na samu kuma ka zo ka ce in baka a kaga mutum ya tashi a tudu tabbabu kenan ya asara duniya ya asara lahira ita ce asara bainanniya ya Allah kare mu saboda haka yan uwa ku sani iblis tsinannen Allah ya kasance an ruwaito hadisi yana bauta ma Allah madaukin sarki sai da ya shekara dubu takwas ko shekara dubu tamanin yana bautar Allah akwai wani bil'am dan ba'ura shi ma Allah maɗaukin sarki ya bashi ayoyin shi ya fita daga cikin ayoyin ya ma a cikin ƙasa ba nauyi har ya halaka ya bi son zuciyar shi akwai wani barsisul abid shi ma haka ya kasance da bautar Allah yake yi har Allah madaukin sarki a cikin nakin wannan mutum barsisul abid kamar wajen wasu tafsirai suke faɗi Allah madaukin sarki ya ce kamar misalin shaidan ne ya ce ma dan adam kafirce ya zo ya sa ka kai ta aikata aikin da ba Allah yake so ba ko kuma kana kokarin yi kuma kana kaucewa shaidan yana biye da kai lokacin da mutum zai aikata aikin kafircin sai shaidan ya goce ba shi wuri ce ba ni ba kai ina jin tsoron Allah ubangijin halittu Allah ya ce na ƙara minti biyar tun ɗazu to yan uwa mata don Allah mu yi abu don Allah wanda za mu samu kyakkyawar cika mu kauce ma abin da zai zama mana matsala ne a rayuwarmu da addininmu da makomanmu mu yi fata Allah ka ɗi ibadunmu muna fata Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa da mun saurari mun saurari nasiha da ibada daga bakin ɗan uwan malamin mu mala Ibrahim ka saka mishi alkhairi shakka ba wannan mai bayanin akwai buƙatar mutum ya rage zuwa lokaci tare da abubuwan da in ka sufanta da su da taimakon Allah za ka samu kyakkyawar sannan kuma mutum ya rage abubuwan da wanda Allah ma yana aiwatar da su waɗanda in ya ɗora ya ci gaba da yin su zai yi mummunan cikawa Allah ya tsare mai kare. wanda ya fi komi muhimmanci shi ne da ayyukan mu tsakanin mu da ubangiji ko ya alaƙoƙin mu tsakanin da bayan Allah shirya tsakanin mu da ubangiji domin shi ne ke yin sakamako kuma shi ne yawan da fi komi da kowa sannan sauran bayan Allah kuma kyautata alaƙoƙin da ke tsakanin domin waɗannan bayan Allah da ke rayuwa da su su da shi Allah a kan mara da tashin kiyama an tushu hadawallahi alal ard wanda shi da Allah a karkasa da waɗanda kika yi mu'amala da su mijinki mahaifa makwabta da sauran duk waɗanda Allah ya kaddara akwai alaƙoƙi tsakanin ki kokari da cewa kin zauna lafiya da su domin kalmomin da za su gabani bayan kin duniya suna cikin abubuwan da suke nuna makomanci a cikin Allah da rashin kiyama da ka kokari mu gyara dage da addu'a Allah ya kyauta mana ƙarshen mu

ce malin kishiya kishiya ce ba sa zaman lafiya a gida sai kishiya ta faɗa rijiya to ba kowa a gida sai kishiyar ta ta taimaka mata ta fito da ita sai ta ce wance dama kina suna sai ta ce a'a na ji an ce in mutum ya mutu a ruwa ya yi shara kuma sai goban sun yi rubuwar shahada shin za ta samu lalaci goban da ta yi ko kuwa yana da Inna innama al'amalu bin niyya haka manzo Allah ya ce duka ayyuka ba su tabbata sai da niyya da niyya ne ta yi da niyya keta ba ceto ba gashi ma ta fadi ashe wance kina so na ita ce a'a na ji an ce wanda ya litse cikin ruwa ya yi mutuwar shahada in ya mutu saboda haka yi kuma sarki mutuwar shahada ta zama maƙetaciya ta zama azzaluma sai an rubuta mata zunubi akan abin da ce don me gashi aiki ne na kwarai ta yi amma da mummunan niyya duk aiki na kirki da mutum zai yi in dai akwai mummunan niyya ba niyya ta kirki aikin zai juya ne daga aikin kwarai ya koma mummunan aiki Allah ya tsare mu sai wata mara ta ce da ɗan da ɗan ɗanwar kuma da mamata da mamata hmm. shi da tsoron aure tsakanin akwai aure tsakanin ba cikin wanda aka hana ku aure ya halatta daga cikin matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi an hana muku aura ba ta ciki wanda manzo Allah ma ya kawo daga baya ta ma ba ciki sai kuma ya ce malam menene hukuncin matar da take zuwa wurin malaman tsubu wai sai a ce malamai ne aljanar da suke amfani da su musulmai ne mm. ba sa yin shuka, da a ce kawai suke yi sai to wannan abin yana maimaituwa a karatuttukan da ake maku wajen islamiyya shi sa malamai suka makale mai littattafan tauhidi Allah ji kan shek Abdul Wahab da gafara Allah ya saka mai da mafi alkhairin da abin da ya aikata akan tauhidi wallahi kullun dama muna buƙatar karatun littafin tauhidi kullun wannan mukarrar tauhid din daga 1 zuwa 6 nan shi kadai kullum da shi kadai kadai aka tsaya ko ba a shiga jami'in mutun tauhidi ba da sauran jami'o'in mutun na tauhidi wallahi shi kadai ya ishe mu riga da wando saboda matsalar da ke faruwa da mutum ya samu matsala bai iya daurewa daga Allah ne ya samu cin jarabawa sai a je wajen ire-iren in an kauce ma bokaye to sai a nemi malaman tsubbu wallahi wallahi wallahi da aljanu suke amfani ba wasu fararen aljanu da rafadan da kuke jin ana cewa ƙarya ne aljanu ne tsaba da su bari in baki misali duk tirarukan da ake cewa ku nema akwai murshahada akwai dan goma akwai alkali goma akwai du'a du'a'ul janna akwai akwai akwai <laughs> to duk wa'annan suna da alaka da abin da aljanu ke so ne turare guda ne kawai manzan Allah ya yi ba cikin su kuma kuna amfani da in ba ku amfani da jaba kuna amfani da hori kuma abin da za ku gane turare ne mai kyau wanda ma a addinin musulunci bai da matsala shine idan mace tana fama da matsalar jini idan wata mai shi jan ta fitta sai ta ji kanta na ciwo kai wata ma ko da ma aljanun ba su taɓa bayyana ba amma sai dai ta ji ta tsarge shi ba ta so to zaman shi annabi ya yaba shi to wanda ke sakari ai bai san shi kuma shi yasa ma har kuke amfani da shi ta wasu wurare kuma kuna samun lahiya ba sai na faɗi ba kuna samun nishaɗi abokan zaman ku suna yaba muku ta dalilin amfani da shi cewa da mazajen ku to amma wa'annan da ake sa kuna nemowa da ciyawa kaza da kaza da kaza tunda malai ce in daina hadi wallahi suna kaiwa ga barin musulunci a lokacin da kika zo kika gaskata shi manzo Allah cewa man ata arrafan aw kahinan saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen malamin duba ai shine arrafan din malami ne na Allah ko to yayi maka duba ko yayi miki duba kika gaskata shi duk abin da aka sauka wa manzan Allah ya rushe ke imanin ya tahi kin kafirta da shi to haka nan kuma wanda ya je wajen boka shi da yake boka hili da karara ba a ma faɗi amma kuma ana zuwa muna kallo da wannan gabace yan uwa baki da lahiya ko yar oki ba ta da lahiya ko babanki ko wanki ko kananki wallahi ka ki. daga ganin mutum kazami haka nake kawo shi gida ko ki rika zuwa kina an so mai magani babanki an kauce ma asibiti ga bayan Allah sun dauki nauyin ko dan uwanki ko ƙanwanki ko yake za su taimaka ka shede ki da wannan idan bai yahe ba ranar alkiyama sai kin shaka shi shi wanda ake jinyar da akwai wanda in ya riga ya nisa shi bai sanya ake yi da shi ba bai da laifi a wurin Allah amma ko in yana da saurin hankali yayi bara'a in yana sanin abin da yake cewa ko yake yi bara'a ai dai babanki ko yakki ko innaki ko dan uwanki in ce Allah ya isa in aka sake kawo min abun gokaye kina bari Allah ya sunta hoki saboda haramun ne gaskiya zuwa wajen wa'in maganar rubutu kuma shi karatu ne mai zaman kanshi amma dai bokayen aka aje magana su da su malaman da kuke ganin masu aiki da bakakken aljani sai farin aljani duk bakaƙe ne duk aljanin da ake kira a zo a yi magana da shi a tura shi wani ba hori bane wakili ne shi wani bauta Allah yake yi ya san Allah ya shi dan ya bauta ma Allah da Allah ya ce masa wa ma khalaqatal jinna wal insa illa abudu aljani da mutum ba a rice su sai dan bauta zai dai kuma yana bautar mutum ne ana zuwa mai jini yana sha ko ana bashi wani turare ko wasu abubuwa da fararen takardu ana sa ku neman su da sauran abubuwa wanda lokacin su yanzu ba ba lokacin karatun bane ba karatun zai maimaita wata rana insha Allah wannan malami ce kafin in yi aure ba damu da yin sallah ba sai dama nake kuma mata ba ta damu ba to da dai aure sai miji na yi shafi islamiya na zuwa da sai irin azabar da ake yi ma da sallah sai da tsorata nake mai yanzu sallolin baya yaya zan ranka su afallahu amma salaf ba za ki rama su ba Allah ya yahi amma nadama ki ne. ki tuba daga wancan kuskuren da kika yi na farko ki ji baki ji daɗi ba ki ta nafiloli bayan farilla ki nace da nafiloli bayan farilla da kyawawan ayyuka da sadakoki shikenan fa ulaika lazina yubaddilullahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima yake daga cikin su wanda Allah ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa dama sifa Allah ce mai gafara mai rahama yayi maki kin samu Allah gafarta mana sai wannan tace ne menene kuma wanda ya da da to da an yi magana shahidai ba a ji wanda ya haɗari ba ko <laughs> ina kuma shi ne wanda ya haɗari ya rasu sai a kan tahiyar inda za a wanda ya kama hanya zuwa zumunci yana tare da Allah in Allah ya kama mai haɗari ana kyautata mai zaton ya yi shahada shi sa ma ake fatan idan mutum zai tahiya ku dubi malaman kihuwa hatta da abu biyu sun kiyarda da mai tahiya ta saban Allah ya yi shi sun ce in za ka yi tahiya in ka san saban Allah za ka gakkare ta imama ka nemi ruwa ka yi arwala sannan in ka san tahiyar da kake ta sabon Allah ce gakkai ya sai ka cika sallan wa'annan guda biyu ba a yadda ba a ce kai ka samu wannan gara basir sannan tahiyya ta sabon Allah daga nan a lokacin azumi ba a yadda ka aje ba to ai ba abinda Allah ya yarda da shi bane ba duk tahiyyar da kuka ji an ce an bada rangwame daga rabasa to akwai akwai yadda Allah ciki haka ita ma shahadar ana iya samun ta ne bisa niyya an fahimta ko niyyar abinda aka tai akan shi to akai su za a tashi mutum a ranar alkiyama sai a ga in hanya mai kyau ce sauki zai samun wurin Allah in mummuna hanya ce Allah kyauta akwai matsala shi sa wallahi in kina da miji yana da mota za ku yi tahiya ta zumunci to a daina kawo tika tikan waya waya nan ana sawa cikin mota kai ta ce dim dim dim dim wani malami yana ba da labari mana zaka ya haifan yace sun fito daga jos za su je kano suka samu wata mota ta faɗi mutum biyu ne cikinta kuma mutanen biyu sun rasu kuma motar music kawai ke tashi kuma mai duka Ya ce sai da ya fashe da kuka an kashe motar amma rediyon bai kasu ba sai da aka samu ƙarfin halin buɗe bonus ɗin aka cire ƙahon batar ɗin da Allah me kuke tsammani wannan ba sun kan sabo ba saboda ka mu bari abin da zai amfani mu mu yi shi abin da bai amfanin mu muna fatan Allah ya kare mu kenan. a watan baya ta ce malam na da ƙarin bayani a kan wanda ake bin shi azumi na shekara da shekaru bai rama malam ya zai yi rama to mai azumin da ake bin shekara da shekaru in lalura ce ta hana ya rama to malamai sun ce yana iya ciyarwa da akan haka in aka duba sifatar saumin nabi sallallahu alaihi wasallam na usaimin za a ga haka amma in ganganci ne aka ce ana bin shi sai ya rama akwai lalurar da ba ma iya rama azumin ai akwai rashin lahiyar da mutum bai iya rama azumi saboda duk yayin yayi kokarin yi lalurar da za ta dawo kullun cikin shan magani yake abinda aka dora masa ciyarwa dama ko shekara nawa ne sai dai yawaita ayyuka na alkhairi da faɗin kalmomi na alkhairi dan a samu canjin lada in can ba a samu ta azumi ba a samu ta wata bangare rahama Allah bunƙasa shi ya ce tana da yawa amma inda gangan ne mutum ya ƙi yin azumi to ana malaman fiqh sun ce ko nawa ne sai ya biya wallahu ta'ala a'lam kada ayi wasa Allah ya taimake mu ina da sai sauran wasu goyi da wani tambayar abin da nake fahimta na ya kamata ta yi aure tana da da suna da alaƙa da yawan sha'awa da tattalin istilahin ta aure suna miji ta aure da suke mahaifanta sanar da su kuka tsaye Allah ya bada miji na gari sai ta take a sa cikin addu'a da ta ce ta mai ta ce ina tambaya kamar yanzu kai ke son saurayi amma baya son ka shi kwata kwata bai ma san tana yi ba kuma kullum sai zuciya ta ce za ki same shi ki gaya mashi to amma ina gudun wulatanci don Allah a ce a da addu'a yi nasara a muna fatan Allah maɗaukin sarki ya amince mata Allah ya tabbatar mata burin ta cika. Ya halitta mace ta ce mu namiji tana son shi. A musulunci ya halitta. Ba kuma laifi ba ne. ya halatta ya ce mata ta haƙuri da Allah ya halatta amma in Allah ya kaddara kuma mata ce sai ya tunani Allah ya datar da mu ya halatta kuma wannan abun hakan da ta yi koyi mata da sahabiya matar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Don mace ta haka ba ta yi laifi ba ba ma kama a ce kila kyawawan ɗabi'u na shi ta gani da tarbiyyar shi ba don kuɗi ba in wadan kuɗi ne ko wani abu na duniya to nan ne ke da matsala sai Allah maɗaukin sarki ya cire taimakon shi ya basu da dubarunsu a yi abin ma in an yi ba a zuwa ko ina ko kuma albarka ta kasa samuwa dan ba a yi abin dan Allah ba amma in dai dan Allah ne ta so shi saboda addini shi saboda tarbiyyar shi insha Allah sai Allah ya ba su mafita daga ita shi ko min talaucin shi dan manzan Allah da ya ba bada zabi mabucin addini ko mabuciyar addini ya faɗi ƙarshe, Allah ka datar da mu wannan eh, sai wannan bayan kayan marayu da aka samu yau a samu daya da balli guda sai kuma an sami ɗan kunni tare da tsintsiyar ɗan shi sai kayan yara kala ɗaya sannan an sami yara hamsin kuma ta rufe Allah ya saka alkhairi na ga wani shi ne kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta mu da yau ko wani wa'azi da muka ji daga bakin malam alaikum salam Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madawaje sarki ya haɗa mu baki da gidan aljanna kare mu daga cikin zamani muna roƙo Allah ya gafarta mu mahaifan Allah ya da su zura'a Allah kare mu daga fuskar ta shaidan mai gida za mu yi tawassuli da aka amala alƙur'ani Allah ya gafarta mu mai Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana ibadunmu, Allah ya yi mana zunubanmu, Allah ya sa mana cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Ya Allah maɗaukin sarki ka san bukatun kowa Allah ka biya masa. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka karfafe mu da lafiya mu yi aiki da ita inda ya dace. ya Allah maɗaukin sarki ka ciyar da mu da halal ka shayar da mu da halal kullum ya Allah marasa shi Allah ka hore musu ya Allah maɗaukin sarki ka taimaka mana Allah ka mana zama lafiya a ƙasar mu ya Allah maɗaukin sarki ka kawo mana kwanciyar hankali ya Allah shugabannin da ka ba mu Allah ka kama su Allah ka yi musu gata ya Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka ba su ikon sauke haƙƙi ya Allah maɗaukin sarki ka yafe musu abin da suka yi na baya na kurakuran su ya Allah mu ma muna fata ka ba mu ikon yafe musu ya Allah maɗaukin sarki ka sanya mu cikin ci gaba na addinin mu ci gaba na dukiyarmu ci gaba na rayuwarmu ci gaba a makomanmu ya Allah mu sarki ka ba mu ilimi mai amfani duniya da lahira ya Allah ka sa ilimi mai amfani mu duniya da lahira ya Allah mu sarki ka tarbiyyantar mana da 'ya'yanmu ka tarbiyyantar mana da zuri'anmu ya Allah ka ba mu ikon yi ma marayu gata sama da wanda muke masu Allah ka hore mana halas Allah ka sa mu yi amfani da ita inda ya dace ya Allah mata masu neman aure jawarawa da 'yan mata Allah ka hore musu mazaje nagari ya Allah ka hore musu mazaje nagari mata masu neman haihuwa Allah ka ba su mai albarka